Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu. Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya gare shi, kuma lallai annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama jama'ar musulmi a yau dinnan da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren ɗaya ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai daidai da talatin ga watan march shekara ta dubu biyu da shida in allah maɗaukakin sarki ya so za mu ci gaba da jeren giyar laccoci da wa'azozi da muke yi wadda muka sa mata taken duniyar aljanu da shedanu wannan lacca ce wadda take bayyana yadda rayuwar aljanu take da ainihin nau'ukansu kamar shedanu da ifritai da marada da iblis da makamantansu waɗanda insha Allahu ta'ala za mu yi bayani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a canza layi in wa'azi a yau jama'a akwai faɗakarwa da nake so in yi faɗakarwar farko da nake so in yi ita ce yau shine zai zama ainihin ƙarshen wannan karatu na wannan zango amma kamar yadda na gaya mana bayanai dangane da duniyar shaiɗanu da aljanu bayanai ne masu tsawo jama'a mun yi kasar ɗaya mun yi na biyu wannan shi ne kasar na uku yau kuma za a yi har zuwa na hudu insha Allahu to za a tsaye da laccan ne kaɗai zuwa na hudu ɗin amma za a zo wani lokaci za a ci gaba na biyar na shida na bakwai har sai an kai kusan kasar na goma amma za a rinka ne a hankali a hankali ba ma a jeren giya irin yadda ake ba saboda ilmomi ne masu yawa game da wannan duniya da muke magana ta ainihin wato aljanu da shaidanu faɗakarwa farko kenan faɗakarwa ta biyu da zan yi idan aka ainihin wato zo ƙarshe muna son kowa ya saurara jama'a saboda muna so za mu haɗu mu yi addu'a gaba ɗaya ta rufewa insha Allah ta'ala sa'an nan muna fatar jama'a su natsu akan wannan sanarwa laccar yau da waɗanda za su biyo baya to laccoci ne masu haɗari laccocin da muka yi na kasar na ɗaya da na biyu ba wato a cikin ɗabi'ar aljanu ita ce idan aka zo ana yin wa'azi a kansu to su a wurinsu ana tona asirinsu ne ana fallasa su ne to idan akwai wani ko wata a kusa da yake da aljani zai iya tashi to idan ya tashi din nan to abin da yake wajibi shine sai a samu malaman rukuya sai su zama ainihin standby sai su zama suna kusa da ayoyinsu da habbatu saudansu ba dan kuma ba saboda na yi bayani tun farko ni ba mai rukuya ba ne don ba ni da lokacin yin rukuya ina fatar mun gane amma wannan magana ce nake gaya muku ta cikin ilimi su kuma aljanu abin da nake gaya musu duk wani aljani da wani shaidani da ke wurin nan shi kuma ya karkada kunnan shi ya ji in ya sake ya buge wani to zai sha dukan tsiya ya ji wannan shi ma ina fatar mun gane don haka ku mutane ku ku su kuma aljanu kowa ya ji an ja kunnen shi wanda duk ya buge wani ya hargitsa mana wurin karatu to zai sha duka dan me domin ba mun tare ne dan me rukuya ba dan ai magana da aljani wa'azi ake game da asan duniyar ku kamar yadda kuma malaman ku ke tara ku suke muku wa'azi game da kusan tamu duniyar ba ane ne dan a wulakanta ku ko dan a tona muku asiri ko cin zarafinku ko fallasa ba ana yi ne dan a samu ilimi shi yasa duk abin da ake faɗi sai an kawo dalili alqur'ani da hadisi da maganganun malamai ƙwararru da suka san wannan fanni ashe ba ane dan cin mutuncin ku bane saboda haka gargaɗi kar wani aljani ya sake mana shigantaka a wurin nan wannan shine ainihin ba ita ce faɗakarwa ainihin wato wadda nake na so ainihin in sha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun yi bayanai dangane da al'amuran da suka shafi aljanu asalin halittarsu yadda da sadda aka halicce su da cewa suna haihuwa saboda su ma maza da mata ne ana samun yara ana samun manya to duk za mu ci gaba da bayanai akan wannan amma wani hamzari ba gudu ba tun farkon laccan nan ya kamata ka yi tambaya me ake nufi da bambanci tsakanin aljanu da shaiɗanu. shin aljanun ba su ne shaiɗanun ba shin shaiɗanun ba su ne aljanun ba to sai mu ce maka eh sai kuma mu ce maka a'a abin da yasa akwai tafsiri duk inda shaiɗani yake in dai daga cikin wannan jinsi ne to aljani ne amma ba duk aljani ne shaiɗani ba to ina bayani akan haka gashi waɗannan halittu da muke magana a kai in an so a yi magana dangane da ƙwaya ɗaya daga cikinsu sai a ce jinniyun wannan kalma ita ce bahaushe ya ɗauka ya juya ta yake cewa aljani ma'anarta kuma da larabci shine fakakke ko ɓoyayye saboda ba a iya ganin aljanu sun ainihin wato faku ko kuma sun ɓoyu daga idan mutane amma su suna iya ganin mu ina fatar an gane jam'in jinniyu sai a ce aljinnatu wannan yana daga cikin yadda ake jama'a su wato aljanu to wannan suna ne na jinsi kamar yadda ake cewa mutane ina fatar an gane to in aka ce aljani ya haɗa duk wannan halitta ce gaba ɗaya to idan ya taso ya zama saurayi ya fara abubuwa na lalata na shegantaka halin banza keta da mugunta ya shiga jikin mutane nan nan ya buge wannan nan ya je yana kiriniya nan nan ya je yana kamar yadda yaro dan karami in ya taso ba tarbiya din nan ya rinka kankan ba nan yayi nan yayi nan to idan ya fara ire-iren waɗannan abubuwan to sai a kira shi ifrit ina fatar an gane sai a kira shi ifrit jam'i afarit to me ake nufi da ifrit da hausa shine hatsabibi kamar yadda zaka ga yaro karami mai ne tsiya mai barna sai ka ji an ce wani hatsabibi ne ina fatar mun gane wannan na uku akwai marid marid shine ifrit din da kangarar shi ta kai kangara har ya zan ya kai a ce ya yi hankali kama a cikin mutane sai a dubi ɗan shekara ashirin da biyar zuwa talatin ai ya kai a ce wannan ya yi hankali ko amma sai zama yana da wauta yana da ganganci a cikin mutane kaga irin wannan sai ka ji an ce wani takadari ne to marid ma'anar shi da hausa zai ɗauki ma'anar takadari jam'i shine maradatu ai takadararru sannan in wannan marid kangarar shi ta kai matuƙa ya fara batar da mutane game da addinin Allah ya hana mutane ibada ya hana mutane ayyukan alkhairi yana kawo rigingimu tsakanin al'ummar musulmi to sai a kira shi ɗin kuma shaitan jam'i shayatin ina ma'anar shaitani da hausa fitsararre fitsararre to wannan ita ce shine martaba ta ƙarshe ta lalacewar aljani yana aljane shi wato salin alin yana cikin halittar shi yadda aka halicce shi ba shi da wani mugun hali in Allah ya taimake shi ya imani sai zan musulmi mumini amma in ya zan musulmi mumini kenan sai zauna lafiya in ko ya zan musulmi ya kuma ɗibo wasu halaye na banza na fasikanci to sai a hukunta shi da gwargwadon yadda wannan ya kai in ya zan ba musulmi ba ne yana aikin kafirci shi ma sai a hukunta shi da gwargwadon waɗannan halaye da muka yi bayani daga jinniyun ya zama ifrit daga ifrit ya zama marid daga marid ya zama shaitan to daga nan kololuwa shine iblis iblis shi guda ɗaya ne shi ba da yawa ba ne to ina ma'ana iblis da hausa shine fallasashe wanda asirin shi ya tono wanda ya ji kunya wanda hujja ta gama kare mishi wanda aka kure ina fatar mun gane saboda an kure shi ya fallasa ya kunyata a gaban Allah maɗaukakin sarki saboda ya ɗibo rikicin da ya fi ƙarfin shi zai ja da Allah zai muƙabala da Allah Allah ya kure shi ya kunyata shi ina fatar mun gane shi Iblis kamar yadda na faɗi cewa ƙwaya ɗaya ne rak to duk inda wani shaiɗani yake a ƙasan shi yake duk inda wani marid yake a ƙasan shi yake duk inda wani ifrit yake a ƙasan shi yake to amma waɗanda suka yi imani suka zama muminai salihai su ba sa ƙarƙashin iblis don haka ku gane shaidanu suna da yawa ifritai suna da yawa marada suna da yawa ina fatar mun gane to jimilla in ka tattara sai a ce aljanu kenan to shugaban takadararrun fitsararrun lalatattun shine iblis din amma su muminan ba sa karkashin ainihin ikon shi to ina son ku fahimci wannan bayanin a yau da kyau domin akwai gabar da zamu zo zaka gane muhimmancin wannan bambancewar ina fatar mun gane amma dai yanzu kaji kamar yadda idan mutum ya je yau aka ɗauke shi aikin soja in ka ganshi sai ka ce soja ana nan in ya samu anini kaza sai zama kaza in ya samu anini kaza sai zama kaza in ya samu igiya kaza sai zama kaza haka ne ko ba haka ba kaga sunan jimillar soja amma kuma a soja sai ka ji an ce akwai brigadier akwai general akwai lieutenant akwai kaza akwai kaza haka ne amma sunan kuma fa gaba daya soja to haka sunan halittar gaba daya aljanu ko aljani to wanda ya shiga hali kaza na lalata ya zama kaza in ya kaza ya karu ya zama kaza in ya kaza ya karu ya zama kaza ina fatar kun gane wannan jama'a to shi iblis mun dan kawo takaitaccen tarihin yadda al'amari ya faru hassada ce ta jashi ya zama iblis in ba haka ba malami ne ya yi karatu yana da ilimi amma sai hassada ta ɗibe shi Allah ya kiyaye dama malaman ainihin wa'azi suka ce wai shedan da ya ɗauko kayan talla mata sai suka sai kishi malamai kuma sai suka sai hassada ma'ana duk inda ka shiga cikin tsarin malanta sai ga akwai hassada sai wanda Allah ya kiyaye to hassada sai ta ɗibi iblis da hassada ta ɗibi iblis shine ya samu kanshi a wannan hali to sai ya je ya kafa fada akan teku wannan fada da ya kafa ta akan teku tana da cikakken security fiye da duk wata fada da ka sani kakaf idan ba fadar Allah ba ba white house ba ba villa ba ba wata fada ba wata gidan shugaban kasa ko sarauniya ko mai martaba da ke da tsaro irin fadar iblis A kan teku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ainihin wato ya je ya kafa fada shi wannan fada ilimin bincike ya gano ta tana nan akan teku tsakanin Miami da Florida wadda ke ainihin kasar America wannan wuri ya yi ainihin wato kama da tsari irin na triangle shi yasa fi ake kiran wurin Bermuda triangle to in Allah ya so daga can ƙarshe karshen laccan nan tamu za mu zo mu samu wata rana za mu zo biyi cikakken bayani akan bamu da triangle muna fatar in Allah ya kai mu wannan lokacin ba mamaki za mu haska a nan bango ma da projector na kwamfuta ka ga yadda bamu da triangle ɗin yake a nan ne fadar iblis take jirgin sama bai isa ya wuce ta sama ba bai isa ya wuce ta dama ko ta hagu ba domin akwai fadar mai gardama iblis a wurin <laughs> ina fata an gani. Allah ya kiyaye to kun ji jama'a to idan kun fahimci wannan wannan dishin fuda ce lacca za ta ci gaba jama'a insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun tattauna abubuwa da yawa a cikin waccan lacca tamu da ta gabata kamar waɗanda ainihin wato ne bayanai a inda na gabatar da cewa su shaidanu ɗin suna nan da ɗabi'u iri-iri yau abin da nake son in fara magana a kai shi ne, mun faɗi inda shaidanu suka fi zama ko to yau ne wani lokaci ne shaidanu suke kalankuwa ina fatar kun san kalankuwa wasa da ainihin wato holewa gayu suna fati ana kaza ana kaza lokaci kaza to a wani lokaci ne su kuma aljanu suke kalankuwa suke baza hajar su zo suna ta wasannin su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana cewa suna yin wannan kalankuwa da wasannin su ne kullun da almuru kullum da almuru wannan shine lokacin da suke wasannin su ya zo daga hadisin Jabir wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza kana junahul laili au amsaitu idan dare ya shiga ko kuma in kuka kai maraice fakufu sibyanikum ku rinka kama yaran ku kanana kuna tare su idan almuru ta yi in magariba ta yi manzo Allah ya ce duk inda yara suke a sa su na ba'a su natsu a tare su su daina wasa me yasa sai ce fa inna shayatina tantashiru hina idin a wannan lokaci ne shaiɗanu suke watsuwa suke yin wasannin su su kuma fa idza zahaba sa'atun min al-layli amma idan wannan lokaci aka samu sa'a guda ya wuce kamar daga karfe shida din nan zuwa karfe bakwai duk sai ku tattara yara misali nake yi to daga nan kuma daga karfe bakwai shikenan sai a bar sai su ta wasannin su amma daidai wannan lokaci da almuru take kaiwa to a daidai lokacin ne su kuma suke ainihin kalanko su suke wasannin su wani abun mamaki kuma sai kaga su ma yara lokacin wani sabon nishadi yana zuwar musu sai ga wata ƙiriniya ta almuru lokacin take zuwa musu wannan ya tsogali wannan ya ruga da gudu wannan ya tsogali wannan ya ruga to sai annabi ya ce a kama su a tattare su saboda shaidanu suna kai da komowa a lokacin sai ya ce wa aghliqul abwaba idan za ku kwanta ku rufe kofa ba jarumta ba ce ka ce bari ka ba kofa ka abu da sai ka rufe kofa an fahimci wannan da kyau ko wazkur ismallahi idan kuma za ku ainihin rufe kofa din ku yi bismillahi ka rufe kofa kana fito ina fatan mun gane ka ce bismillah in zaka rufe kofar gida ko zaka rufe zaure ko zaka rufe ɗakinka ko zaka rufe falo duk abin da kofa in za a rufe ta sai ai bismillah fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqa manzo Allah yace saboda shaytan baya iya bude kofar da aka rufe ta in dai an ambaci sunan Allah wa auku qirabakum sannan manzo Allah ya ce idan kuna da ainihin gora ko jarka ko buta idan dare sai ku sa murfi sai ku rufe wannan gora ko jarka idan ainihin wato dare yayi wazkuru smallahi ita ma jarka ko gora in za ku rufe ta sai ku ambaci sunan Allah wa khammiru aniyatakum sannan kuna da kwanuka ko bokitai ko bangaji sai ku ainihin rufe su wazkuru in kuka zo rufe kwano ko bangaji ko wani abu shi ma sai ku ambaci sunan Allah idan ba ku samu murfin da za ku rufe wani kwano ba fa sai ce walau an ta'aridu alaiha shay'an koda wani ice sai a samu sai a gilma akan bokitin bokiti ne da ruwa zai kwana ko bokiti ne za a yi koko ana tsoron ka a rufe ya kumbure lalace ba haka mata suke cewa ba sai a bar shi a buɗe kwana annabi ya ce a'a kar ku yi haka an fahimci wannan ya ce sai ku rufe to ta iya yi wa hajiya sai ta ce ai in na rufe zai kumbura sai manzo Allah ya ce ko ice sai ki samu sai ki gilma a kai haka sanda za ki dora icen nan sai ki ce bismillah ina fatar an gane sai ya ce wa atfi'u masabihakum sannan in za ku kwanta sai ku kashe wuta ko da wutar lantarki ce in za ka kwanta ba a kwanciya da wuta sai a kashe ta sai ka kwanta a duhu waɗannan umarni guda biyar da suka zo a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sirrin umarnin farko da na biyu ko umarnin farko shine ku tattare yara idan magariba ta ko me yasa saboda shedanu suna yaduwa lokacin kun ga ya faɗi dalili umarnin na biyu ce ku rufe kofa saboda shedan baya iya shiga ko to amma dangane da umarni na uku fa maganar abin da ya shafi buta jarka kwano da ya ce ko a rufe ko kuma a kawo wani abu a gilma sai ce saboda a shekara akwai wani dare kwaya ɗaya wanda annoba take sauka ka a dace da cewa wannan daren ne annobar ta sauka cikin bokitin ko kokon ko kunun da ake tsumawa to makarin wannan annobar tun da daren ba sananne ba ne ba a ce daren kaza ga watan kaza ba a shekara ya ce akwai wani dare da wannan annoba take sauka kaga ba za ka iya sani ko daren yau ne ko daren jiya ne ko na gobe ne ko na yaushe ba ne na fatar an gane kun ga dalilin wannan kenan Sa'an nan sai kuma yake cewa ku rinka kashe fitila in za ku kwanta wacce hikima ce ta wannan kuma hikimar wannan din saboda wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wata jaba sai ta je ta jawo na gwanin a ci balbal an dai san a ci balbal fitila mai balbali ta ta abin nan sai ta je ta jawo na gwanin sai ta zo ta sa wa gefen da da annabi sallallahu alaihi wasallama ke zaune sai da duma ta kama da wuta nan da nan aka kashe sai manzo Allah ya ce kun gani ko sai ya ce wannan jaba da kuka gani shedan yana amfani da ita dan ya kona gidajen musulmi dan ya kona kasuwannin musulmi sai ya sa ta taje ta ɗauko inda hancin wuta yake sai ta zo ta hada da inda zai kama da wuta jaba ita kuma aikinta da take kenan shedan yana aiki da ita akan haka hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda ya zo shi ma a cikin ainihin sahihu muslim jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan abubuwan na kawo su ne kadai domin a faɗi abu ɗaya wanda muke son mu faɗi shine yaushe ne shedanu suke yaduwa ko mun ji suna yaduwa lokacin magariba lokacin almuru to shi yasa a wannan lokaci sai kaga sai an yi a hankali in ba haka ba kullum aka dawo daga kasuwa sai ga ana ta karo ana ta saboda shedanu su ma suna kai da komowa sai kaga daidai lokacin nan yaro wane ya kama ciwon kai wane ya ce zazzabi duk yara ƙanana mata na gida kuna ji idan almuru te ku tattara yara ku zaunar da su in ba su jin bari bari ku samu doruna yana cikin sunna manzon Allah ya ce kowane gida a samu doruna a ajiye saboda in yara ba su ji magana suna ganin ta in an faɗa mishi kai bari kai bari yaki to ga doruna nan za ta yi maganin shi ina fatar an gane sai ku tsawatar musu saboda idan shedanin suka buge shi duk gaba ɗaya ba zai baku ku kwana lafiya ba ina fatar an gane to wannan shine ainihin wato abu na farko da za mu fara tattaunawa a yau insha Allah ta'ala kuma kun ji bayanai dangane da waɗannan abubuwan to sai matsalar da na ɗan fara magana a kanta dangane da bambancin aljanu da shaitanu wasu suna cewa a yo idan gaskiya ne cewa aljanu nan ana ɗaure su da azumi me yasa da watan azumi ake samun kuma mara lafiya aljani ya shige ta ko aljani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kun san ana wannan tambayar ko to za mu magana dangane da harkar ainihin wato azumi ya zo cikin hadisin abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadanu futtihat abwabul rahma idan ramadan ya zo sai a bubbuɗe kofofin rahma wa ghulqat abwabun nari sai a rufe kofofin wuta wa suffidati shayatinu sai a kama shaidanu sai a kukumce su abin da ake nufi da kukumi shine bayan an yi musu da baibayi a kafa sai kuma a saka wata igiya guda ɗaya sai ta canin ɗinsu sai ta haɗe su gaba ɗaya shine kukumi an fahimci wannan da kyau to ku ji sai ce idan ramadan ya zo to wani hadisi da zamu karanta gashi na gaba sai fassara shi yace ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce idza kana awwalu lailatin min ramadana idan daren farko na ramadan yayi me ake nufi da daren farko jama'a shine daren da aka ce an ga wata in aka ce an ga wata a wannan daren to wannan daren ya shiga ramadan ya shiga duk darajojin ramadan za ku iya fara sallar tarawihi daga wannan daren duk falalar da ka sani ga ramadan to wannan daren ya shiga daren ramadan kamar yadda aka ce an ga watan sallah kuma to duk darajojin ramadan sun shiga in ba ku yi tarawihi ba ba za ku yi ba sun fita in aka ce ba ku yi tarawihi ba ko ba ku yi tahajjud ba ba za ku riga ku yi ba tunda an ce an ga watan sallah wannan daren ba daren ramadan ba ne daren sallah ne ko kun gane wannan da kyau jama'a to sai ya ce idan daren farko na ramadan yayi sufidati shayatinu sai a kama shaidanu a hukumce su wa maradatul jinni wa maradatul jinni da kuma ainihin wato abin nan kangararru daga cikin aljanu to kun ga annan ne maganar da nake faɗi a farko farkon mu na yau cewa bambance tsakanin shaidanu da aljanu da marada da afarit yana da amfani wato in ka ce idan azumi ya ana ɗaura aljanu kayi kuskure ba aljanu ake ɗaurewa ba nau'i biyu daga cikin can da na faɗa su ne kawai ake ɗaurewa ana ɗaure afarit afwan ana ɗaure marada da shayafin marada da shayafin amma afarit fa ba a ɗaure su ifrit sannan iblis fa shi ma ba a ɗaure shi to abinda nake so ka gane anan. nan su afarit su ne ƙananan fitsararru ƙananan kangararru ɗin to dama su ne suke shiga jikin mutane su ne kuma bokaye suke turawa su je su yi aikin sihiri da aikin tsafi saboda boka yana haɗa kai ne da ainihin shaidan idan boka ya haɗa kai da wani shaidan za mu zo mu wannan a cikin darussanmu da za mu yi a gaba insha Allah idan mutum yana so ya zama boka sai ya je wurin wanda yake shi wakilin shaidanu ne gaba ɗaya ya san ilimi game da harkar tsafe-tsafe da sihirce-sihirce sai ya je sai a bashi wani ainihin wurdi mai karfi da turare mai karfi ya zo ya sa a jikin shi sai ya je a ce ya je ya yi wannan kafa dubu ɗari kaza ya je yana yi yana yi yana yi yana yi yana yi sai a gargaɗe shi a ce kana cikin yi za ga kan mutum ya faɗo za ka ga kafa ta faɗo za ga cinya ta faɗo ɓangarorin mutum za su rinka faɗowa gaban ka kakka tsorata idan ka tsorata za ka haukace wannan gaskiya ne ana gaya musu haka jama'a ba tatsuniya ba ce dan ka kuji kuna jin wannan a dare dubu da ɗaya ku ɗauka wai shiriri shiririta ne abin a'a bokaye suna yin waɗannan abubuwan idan wannan gaɓoɓin mutum suka faɗo suka harhaɗu sai zama mushi wani irin mutum mai ban tsoro sai tunkaro shi kamar zai hallaka shi idan ya razana shi kenan sai ya haukace idan ya daure sai ji ne mai kirari ana yaban shi sai a ce to me kake so sai ce yana so zai rinka aiki da aljanu ne to wani irin aiki sai ce yana so ya zama malam mai gobe da nisa ne ma'ana da an kawo aiki yanzu yanzu ana so a kashe wani kafin a kai gobe an kashe din to yanzu wanda ke mai wannan tambayoyin sunan shi shedan to idan har ya amince da zai yi mishi wannan ainihin alfarma cewa za su rinka yin aiki tare sai ce to duk sanda wani ya zo wurinka da bukata za ka ainihin sa ya kawo bakin bunsuru ko bakar kaza ko mai harara garki, ko kaza mai busa ko wani abu dai wanda kun riga kun sani irin waɗanda boka yake cewa a kawo ta ɓangaren wanda ya zo wurinka kenan shi kuma bokan sai a ce mishi za ka daina sallar juma'a za ka daina yin sallar jam'i za ka rinka zina da uwarka ko da ‘yarka za ka rinka yin ainihin kaza amma ka daina wankan janaba za a kawo mishi wani abu na kafirci ko a ce ka samu alkur'ani ka rubuta shi da jinin haila ko a ce ka samu alkur'ani ka rubuta shi da reverse wato ka rubuta alkur'ani a rikice ka rikita alkur'ani ko a ce ka ɗauki alkur'ani kai watsi da shi izo sittin ka ɗauka ka watsa haka ka wulakanta Ƙur'ani. ko ka ɗauki Ƙur'ani ka mai da shi kamar silifa nan izu talatin nan izu talatin ka ɗaura a ƙafa ka rinka shiga ban ɗaki kana yin wasu wurdodi da za a faɗi abubuwa na kafirci za a faɗi za mu zo da za mu kawo nan misali kawai muke insha Allah ta'ala to idan boka yayi haka to ya kafirce wa Allah kenan to da zaran yayi haka shikenan sai wannan shaiɗani sai ce to duk sanda aka kawo maka aiki in kana bukata ta kaga zobe kaza ka sa shi a yatsanka kaza da ka murza to zaka ji ɗaki yana rawa to in ka ji ɗakin yana rawa to shikenan na halarto kenan sai ka faɗi bukatar ina fatar kun fahimci yadda bayanin ne saboda haka yana nan da zoben shi sai a ce ya samu wani ɗaki ya bar ɗakin da duhu duk sanda aka kawo mai bukata ala gafarta malan ba haka ake cewa boka ba saboda shigantaka a ce ala gafarta malam mun kawo matsala ne wanda ya rike mana wuya mun tsaya takara mun buga mun buga an yi an yi an rasa yadda za a yi da shi Shi ne ake so ko malam zai yi mana aiki a kan shi ne sai malam sai tashi taf sai shiga wannan ɗaki da ya murza wannan zobe to ya faɗi abin da ake ya kira shaitanin nashi kenan sai ya faɗa wa shaitanin ya ce ana son wane wane ne a kashe shi iyakacin maganar kenan kawai ko kun fahimci wannan da kyau da zarar ya faɗi haka shikenan sai shi wannan shaidanin sai tura ƙananan aljanu waɗanda suke aiki a ƙarƙashin shi ifritai ɗin kenan da marada shi shaidan sai tura su sai su je su kama wannan sai ko su shaƙe shi ko in yana tafiya a mota ne sai su sa ya hadari ko wani abu amma ka sani duk waɗannan abubuwan da suke yi Allah ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah sai da izinin Allah na kawo wannan misalin ne saboda yanzu lokacin siyasa ne a wani lokacin siyasa da ya gabata kusan shekaru sha biyar da suka gabata ko makamancin haka irin wannan ta faru sai da na samu bokan har muka hira da shi gaba da gaba yake gaya min duk da shi wannan bokan ma ba musulmi bane an tsaya takara da shi da wani wancan ya rike wancan wuya an rasa yadda za a yi da shi da aka kai gare shi sai abin da bahaushe yake kira kiranye shi ma nau'i ne na bokanci za mu zo mu magana a kai sai a samu koko sai a ɗibo wani garin magani sai a watsa a ciki sai a kira sunan wanda ake so a hallaka da an kira shi sai ka gan a ruwan sai ka gan shi tsaf a ruwan tsirara ake so ya zo yaya ake so ya zo kawai shi kenan shi bokan da kanshi wannan lokaci yake gaya a can ƙasar adamawa ne yake yace kawai sai ya sa wuka aska sai ya ce wa wannan da ya zo wurin bokan ya ce zo ka gani shine wannan ya ce shi da ya ganshi sai fara makyarkyata ya ga wanda yake neman ya hallaka din gashi an kira shi ya zo a ruwa sai fara makyarkyata ya ce me kake so ka yayi dai sai rikice sai shi wannan bokan ya ce sai ya daga askar sai ya saka ta a ruwa sai ya keta ruwan haka ya ce katancu ne wai ƙasarsu ce shi kenan a daidai wannan lokacin shi kuma ya baro mai duguri zai taho yola ya zo zai takin da shi da direban shi wata babbar mota kawai sai ya kutsa cikinta naman shi ya kacce-kacce da karfan mota haka to kun ga wannan tsafi ne kafirci ne aikin bokaye ne to yanzu irin wannan aikin boka ne zai haɗa kai da shaidani amma ba shaidanin ne zai yi ba shi kuma shaidanin yana da ƙananan marada da afarid a ƙasan shi waɗanda su suke yi wannan shi yasa sai ka ga boka baya zama lafiya ko dai ka gan shi kullum cikin ciwon kai kun san dalili dalilin wannan ciwon kai da za ka ga boka yana yawan yi ka ga boka ‘ya'yan shi suna ainihin ana haifan mishi ‘ya'ya masu munanan halittu masu wasu irin abubuwa saboda shi aljanin da ake turowa karami ya zo ya yi wa bokan aiki to shi ba da wani return ba da wani sakamako idan an yanka jini in an je an zubar da albasa a gidan shuri in an je an yi kaza ogan shi ne shi shedanin zai je ya ɗiba shi kuma karamin sai a ingizo shi ya je wa bokan aiki karfi da yaji kun ga bai da wani sakamako kenan to shi yasa idan ya zo ya yi aikin boka ba zai bashi wani abu ba sai ya zo ya ɗan rinka taɓa boka shine boka sai ga yana bacci yana razana matar boka ta dauki ciki ciki ya zube a haifi ɗaku ga wannan da karkataccen kai wannan da karkataccen kiya wannan da karkataccen kaza duk waɗannan abubuwan waɗannan ƙananan aljanun da ke aikin banza su ba wani sakamako da suke ci manyan ba za su ba su ba boka kuma ba zai ba su ba shine sai su zo suna ɗan taɓa boka ta haka su ne mishi sata su ne mishi barna suna ainihin rikirkita mishi al'amarin shi ina fatar mun gane shi yasa ka ji kai mai yin rukuya in ka zo ka tara irin wannan aljanin ka ce mai ya fita sai ya ce ina jin in na fita ina ganin wasu aljanu da aka saka su kamo ni saboda in aka tura shi ya je ya yi aikin sai kuma a turo wasu aljanu su rinka monitoring situation su rinka kula da halin da yake yana yin aikin ma yadda aka sa shi yana shirin ya gudu to ran da aka zo ana rukuya sai su zo su kewaye gurin idan suka ga zai fita sai su rinka gargadin shi to a wannan halin kai mai rukuya abin da zaka nemi shi wannan aljani idan kafiri ne ya musulunta in fasiki ne ya tuba in ya ce to ai in na tuba in na fita za su kama ni za su koma da ni wurin shaidanin oga zai casa ni sai ka ce in dai da gaske ne ka tuba zan baka makamin da da ikon Allah zaka kare kanka kar ka sake ka bashi har sai ka tabbatar ya musulunta musulunci na gaskiya in fasiki ne ya tuba tuba na gaskiya sai ka ce mishi to shikenan da zarar ka fita ka rinka karanta ayatul kursi da ka karanta waɗannan shaidanu da aka turo don su kama ka za su gudu su baka gudu jama'a kun gane wannan da kyau ko to waɗannan bayanan na yi su ne fa diddan ka iya gane akwai bambanci tsakanin marid da shaidan da ifrit ka ji waye ke sama wajen fasikanci da kafirci da lalacewa shine iblis sannan shaidan sannan marid sannan ifrit ko an fahimci wannan da kyau jama'a to idan kun gane waɗannan bayanan nawa da kyau to ashe za ku gane da watan azumi babu mamaki aljani ya buge mutum kenan ko domin waɗanda suke aikin bugewa ifritai ne kuma annabi ya ce ana ɗaura marada ne da ainihin shayatsi kamar yadda abin mamaki zaka ga makiwaci wace yake daurewa uwar yake daurewa ƴaƴan fa sai a sake su amma su ba sa barna suna yi sai dai ana ga ɓarnar ba kamar uwar ba amma tare da haka saboda albarkacin watan ramadan su kansu ifiritan sai ka ji suna cewa suna cikin kunci saboda wannan watan ya nemi su kunci su kansu ba sa iya yin abin yadda suka saba yin shi domin ko cikin mu mutane ba ka ganin ko da lalatattun samari da ba sa sallah sai ga wani da carbi wani ya yi makawu ya sa rawani shi ma ya tuba kenan wani ya zama ladan kofar gida kaza da ake karta an koma ana sallar tarawihi ba haka bane jama'a haka ne saboda albarkar wannan watan ne ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun to bayan wannan yana daga cikin matsaloli da muke so ainihin mu tattauna a wannan majalisi namu insha Allahu ta'ala a yau wata matsala wadda tana da matukar muhimmanci a santa dangane da al'amarin aljanu din nan wannan matsalar kuwa ita ce shin ko aljanu suna zama a gidajen mutane banda zama irin wanda muka yi magana na cewa muciji ya shigo ashe mucijin aljani ne banda wannan zama ko aljanu suna zuwa suna zama a gidajen mutane suna zama suna zama ta ɗayan abu biyu ne ko dai ya zama dama wurinsu ne aka zo aka gyara sai aka yi gida kun ga yanzu gidansu ne kenan amma sai aka zo aka yi gida a wurin ko to yanzu menene mafita ga wanda yake da sabon fegi kenan in zai yi gini sai ka fasa yi saboda tsoron ko akwai aljanu a wurin a'a ranar farko da aka zo za a fara ginin nan sai a fara da sunan Allah shi kenan ka ce wa magini magini in za ka fara haƙa ko mai saka fandisho ka yi bismillahi inda wani aljani a wurin duk sai kauce ba da wuri sunna tana da sauki jama'a akwai musulmin da bai iya bismillahi ba ne ai duk girman kato mai buga diga ayan ka ce kai ka ce bismillahi ba kawai zo ya hura ta ba ya hura ta ba ya ce ban tan uban nan a'udhu billahi kaga al'amari ya ɓaci a sai bismillah in ya ce bismillah inda aljanu a wannan fegi sai su bada wuri sai ayi gini lafiya lau gida nawa ne aka yi jama'a aka kasa tarewa ga waɗanda suke tafiya abuja ga wani ainihin gida can katon gida da gwamnatin jihar Niger ta gina har yanzu ya gagara a tare katon hotel ne yana nan wajen ainihin Zuma Rock. wannan katon dutse da ka kusa zuba ka tinkari zuba ga dutse nan hagu da kai in ka baro zuba ka baro abuja shine dama da kai za ga wani katon hotel can aljanu ne suka hana a tare an kasa tarewa to yau za mu kawo makarin in Allah ya insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu kun ji hanya ta farko da aljanu sukan zauna a gida hanya ta biyu da aljanu sukan zauna a gida shine an zo an yi gidan sai su zo sai su ainihin mamaye gidan sai su shige gidan to idan suka shiga gidan nan sukan shiga ne ta hanyar sa'ad da za a tare ba a ambaci sunan Allah ba ba a karanta Alƙur'ani ba karatun Alƙur'ani kuma in za a tare jama'a ba wai tara malamai ake a ci a sauke ƙur'ani ba ba lallai haka ba a'a kai kanka mai gidan in aka ce za a tare a gidan yau sa'ad da ka je ka shiga gidan kana share gidan kana karatun ayatul kursi ya isar ayatul kursi ko za ki zan ka iya gidan gida ne mai gida baka iya ayatul kursi ba ai kuma ka kai inna lillahi kenan ina fatan mun gane ka zo zaka ce yau dai da daddare iyali na za su tare gidan nan da rana ko da hantsi ko da magariba sai ka shigo gidan sai ka zo a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi Allahu لا ilaha illa huwa الحي hayyul sai ka karanta ayatul kursi har zuwa ƙarshen ta idan yayi sai iyali su sai su shiga gida ya zama gidan ya zan ya yantu daga aljanu kenan insha Allah to amma takan yiwu bayan an zo an zauna gidan sai kuma aljanu sai su zo su mamaye gidan su hana mutum gidan su kuni su buge wannan yaro nan wannan ya fito da daddare zai je kashi sai ga wata 'yan tsohuwa ta tsuguna akan hanyar bayi tana kallon shi in ya zo ya faɗa a ce ƙarya ike yi dan an fita ba za a ganta ba tunda ta ga wani ya ganta da ya je zai faɗa za a yi gayya ko sai ta gudu sai a zo a gaba komai a ce kai da Allah ka cika shirme da Allah ka cika shirme yana faruwa haka ko kuma kawai da tsakar dare sai ku rinka jin wani irin gurnani a cikin gidanku mai gida ya zo ya sa torchlight ya haska ko ina kuma ya ji shiru da an je an kwanta kuma sai a sake ji duk wannan yana faruwa a nan daurawa din nan wajen shekaru goma sha biyar haka ta faru wani gida da zarar almuru ta yi kawai sai a ji ana ta kuka koke koke koke koke koke koke koke koke haka sai da aka zo aka bayyana musu abin da shari'ar musulunci ta ce da suka je suka yi shikenan suka da suka ce alhamdulillah yanzu ba wata hayaniya jama'ar musulmi idan haka ta faru to kar a rude kar a rikice a samu gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani sai a ainihin wato karanta a ruwa sai abu a yayyafa a gidan insha Allahu ta'ala za su fita daga gidan misali sai a karanta fatiha a karanta ayatul kursi a karanta amanar rasulu a karanta kulhuwallahu a karanta falaki a karanta nasi shi kenan sai a tofa a wannan ruwa sai a bi a yayyafa a ko'ina na daga ɓangarorin wannan gida ana yin haka insha Allahu ta'ala za a zauna lafiya ba tare da ainihin wani sauran rikici ba kuma jama'a an fahimci wannan da kyau amma kar ka manta magana ta ta farko na ce a karanta abin da ya sauƙaƙa dan kaka zo ka ce malam jiya me ka ce za a karanta duk abin da ka iya na alƙur'ani ka karanta shi a ruwa ka tofa idan ka tofa a bi a wawwatsa a ko'ina a gidan insha Allah ta'ala za su fice su bar muku gidan kaji wannan amma sai muka ce akwai ayoyi a ƙur'ani masu ƙarfi game da kora aljanu suratul fatiha ayatul kursi amanar rasulu qul huwallahu falaki da nasi sai a tofa a ruwa hanya ta farko kenan in ba haka ba sa hannunka na dama a cikin ruwan a sa'ad da zaka karanta in ga gama karanta sai ka tsama hannunka shikenan ba sai ka tofa ba sai abu sai a yayyafe gidan ko ina Allahumma sai abin da ya shafi irin ban daki da makamantan shi dan tunda an yi karatun alkur'ani kun ga ba za a yayyafa eh, qur'ani a cikin najasa fitsari da kashi ba jama'a kun fahimta amma za a yayyafa har ko ina har silin aka ce yayyafawa jama'a ba ba ba ba, ba kwarawa ba ba wai ka je kana kwarawa dukkan jike gidan ba a'a kayan gidan ma ba abin da za a canza ba za a cire leda daki ba mata ba za su cire kabet ba duk abin da ke manna a bango a shi kawai yayyafawa ne yaf yaf yaf yaf yaf yaf shikenan aka yayyafa shikenan in ma an samu abin feshi na fiya fiya da sauransu dinnan duk za a iya yi da shi ma'ana dai a yayyafa ruwan ko ina shi kenan sai aljanun nan sai su fice sai su bar an gane wannan jama'a idan ba haka ba kuma akwai daga cikin addu'ar da aka samo daga malaman farko wadda ainihin suke yi idan haka ta faru abin da yasa na kawo maka wancan mai saukin saboda kar ka ɗauka cewa abu ne wanda sai ka je ka gayyato malamai abu ne sai an yi ciniki da malamai ko mun fahimta A'a. abin da za ka yi shi ne wancan da muka faɗi abin da ya sauƙaƙa gare ka in kuma ka iya fatiha ayatul kursi amanar rasulu kul falaki da nasi shikenan to in ka iya da wannan addu'a kuma tana nan al-imamu ibn al-qayyim ya kawo ta a cikin littafin shi mai suna al-wabilus sayyib al sayyib sannan eh? alwabil ko sayyib ne alwabil sayyib sannan ainihin al eh, ainihin wato a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali shi ma ya kawo ta a cikin littafin shi Wiqayatul Insan ga addu'ar jama'a Bismillahi amsaina billahi alladhi laysa minhu shay'un mumtana wa bi'izzati llahi allati la turam wa la tudam wa sultani llahi al nahtajib wa bi asma'ihi al-husna 'a'idhun billahi min al'abalisa. abalisa ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار وشر ما خلق وذرع وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي waɗannan ainihin wato abubuwa su ne addu'o'in kalmomin addu'o'in kenan sannan sai ka ce a'udhu billahi min shaitanir waje min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذف tuba ya tuba Allah zai yafe mishi sa wani ya je ya sha giya ai na sa wani ya je ya zina ai na sa wani ya gulma duk sai kore su da irin wannan sai kore shi sai wani ya ce ni kan da na shiga gidan wani sai da na sa ya saki matar shi sai iblis ya jawo shi rungume shi ya ce ni'ima anta ni'ima anta dalla da kai ma dalla da kai sai kama kanshi sai mai naɗin sarauta ya ɗora mishi ainihin kambi na sarauta yanzu a sai kisan aure ya fi sata kisan aure ya fi zina kisan aure ya fi shan giya me ke da sirrin wannan yanzu dukkan nan muna alfahari ta hanyar aure aka same ni. haka ne ko ba haka ba Ta ga daraja ɗaya daga cikin darajojin aure to idan aka ce aure ya mutu daga nan tarbiyyar yaya takan lalace mace takan samu kanta cikin galabaita namiji kan samu kanshi cikin wahala sai kaga al'umma ta tarwatse ashe al'umma tana rayuwa ne da ne da aure al'umma tana lalacewa ne in babu ne babu aure to shi yasa iblis yake so aure ya mutu ka ji duk barnar da aka yi a yini ba zai bada mukami ba sai wanda ya kashe aure to kin rike da kike rashin kunya kike in kai dan halal ne an haife ka da jini an yi wankan ka da garwa ka kawo ka kawo takarda ka bani ba haka mata suke ba matan hausawa haka matan hausawa suke sai sun faɗi kalmar da sai sun tsira maka ita a zuciya sai ka ji kai ko dole sai ka yi saki an ce kai dan halal ne in an haife ka da jini in an yi wankan ka da garwa to yaya kake so dole sai ka yi saki A ya ake maka na cin mutunci to kaga kai kuma da kake saurin tozura sai ka gane cewa ashe in kai sakin nan iblis ka faranta wa rai ran nan muka kawo a wurin wa'azi sa'ad da fatimatu zuhara ta bata wa sayyidina ali rai sakin ta yayi sai fice ban mata gida da ya fice kulab ya tafi masallaci ya tafi ya je ma ya gaya wa abokan shi sai ya bai ya je kawai ya gaya wa Allah ya kwance shi a masallaci manzo Allah bai gyara harkar ba ya gyara saki ba shi ne mafita da al'amari ba amma shaidanu ne suke sawa to wannan hadisin ku bi bashin shi a can gaba in muka zo muna magana sihirin da ake wajen kashe aure za mu kawo cikakken sharhi akan hadisin nan insha Allah ta'ala amma yanzu abin da muke cewa daga sharrin da kake roƙon Allah ya tsare ka daga cikin ainihin sharrin iblis da rundunar shi kaga irin wannan bai saki zai zai kubuta daga gidanka kenan insha Allah sannan wa min sharri kulli dabbatin Allah ka tsare mu daga sharrin duk wata dabba da ke taka kasa anta akhidun bi hawa da kai kake rike da makwarkwadarta makwarkwada shine gashin da ke gaba gaba a goshi shi yake kira makwarkwada da turanci forlock banda forehead sai forelock to wannan gashi na makwarkwada Allah shi yake rike da kowace dabba to ya Allah duk dabbar da kake rike din nan da ita Allah ka tsare mu daga ainihin sharrinta inna rabbi ala siratin mustaqim ubangiji na Allah a hanya yake wanda take kakkiya a'udhu bi sta'aza bihi ibrahim sai kuma ka ce ya Allah ina roƙon dukkan addu'ar da annabi ibrahim ya yi ka tsare shi ni ma ka tsare ni da irin wannan addu'a ka ga wannan ai ka dibo ta ka duk addu'a fa da annabi ibrahim ya taɓa allah ya tsare shi to kai ma kana roƙon allah ya maka tsare irin yadda ya annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa ومن شر ما خلق وزرع وزرع الله كتن daga sharrin duk halittunka da kai da waɗanda ka yada su a bayan ƙasa da halittunka da kake fito da su daga cikin ƙasa wa min iblisa wa junudihi Allah ka tsare daga ainihin wato sharrin iblis da rundunar shi wa min ma yabghi ko da haka kuma ka tsare daga sharrin duk wani abu wanda yake bagayu wanda yake yin zalunci to in ka faɗi wannan sai kuma kai karanta waɗannan ayoyi daga ta ɗaya zuwa aya ta goma cikin suratu safati wa safati safa jama'a kun fahimci wannan da kyau to wannan ku ɗauke shi bara ce ba daga albani ba daga salaf malaman farko ne wani ɗalibi ya je ya samu wani babban malami cikin malaman tabi'ai ne ya ce mishi algafata malam gidana aljanu sun fitine ne na rasa yadda zan yi shine sai ba shi wannan addu'a ce ka je kai shikenan sai ya yi ta sai Allah ya kori waɗannan aljanu shikenan yanzu kai ma ka ga Allah ya taimake ka amma ka ɗauka cewa Allah ne ke karewa ina fatar mun gane sannan wannan bara ba a bada ko kwabanta ba ko kwabo kawai wannan falalar salaf alherin mutanen farko ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da su da ainihin ɗalibansu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to idan ka gane wannan kaga ka huta da ka je a baka wani rubutu a ce za a yi kaza ko a ce za a haƙa a sa kafi wani gida an yi kafi wani ɓarawo ya zo sai ga gidan ya zama kogi ko ya zama ya zama daji akwai irin waɗannan abubuwan fa amma tsafe tsafe ne za mu zo mu bayyana su akwai kafin da yanzu aka kafa shi nan barawo na zuwa sai ga gidan ya zama mishi daji ko dutse ko kura ko menene ya zama mishi amma ba musulunci ba ne rufa ne za mu zo bayani akan shi shi yake kira tihiru takhil gidan yana nan a gida bai zama dutse ba amma wannan katin da ake cewa an yana haɗe da wani tsafi ne da ke rufe idon mutane shi shine ƙwa'ani ya faɗi saharo a ayunan nasi idanuwan mutane ake sihircewa a yi musu rufa ido sai su rinka ganin cewa wannan gidan ai ba ma gida bane sai sun ta, fata sai su ga ya zama dutse ko ya zama musu wani abin tsoro sai su gudu sai su ba da guri amma ko dai bai zama dutsen ba sihirin takhayil ake kiran shi za mu zo mu bayani akan shi insha Allah amma ba musulunci bane ka karanta alkur'ani gidanka ka samu kasar ɗin bakara ka saka a gidanka samu ayatul kursi ka saka ka ce wa iyalinka ku rinka karanta ayatul kursi ka je rinka yin nafila a gidanka ka ce wa iyalinka ku rinka yin nafila manzo Allah ya ce gidan da ake karanta suratul bakara shaytan baya zama gidan da ake karatun ayatul kursi shaytan baya zama gidan da ake sallolin nafila shaytan baya zama to gidanka ba a karatun alkur'ani ba a ayatul kursi ba a karanta ainihin suratul baqara ba a sallan nafila amma duk tun din ƴaƴan kana wannan an gani a ciki suna shedanci suna rawa kansu tsirara to ba kai ka gani gidanka ba ya kamata mutane su gane waɗannan abubuwan jama'a wallahi za ka iya zama lafiya ba tare da kaje mala ya baka guru ko laya ko kambu ko wani da ba za ka zauna lafiya nan saboda ka bi shari'ar Allah kuma kana kula da waɗannan addu'o'i yanzu mun kawo a shekaran jiya cewa wanda biyu zo kwanciya ya karanta ayatul kursi kullum gari ya za ka fita kasuwa ko ofis ko gona ko ina ne ka karanta ayatul kursi sai ka ga Allah ya tsare ka manzo Allah ya ce ka karanta ayatul kursi Allah zai kawo mala'ika na musamman ya fara gadin ka rana ta fadi saboda ka ayatul kursi da safe idan kai da daddare da magariba mala'ika zai zo yana gadin ka har gari ya waye ka ga ba ruwanka da laya guru kambu ka tashi fita an yi maka waya an ce ga kwastoma ya zo daga inugu ka manta guro to ka manta tsarin ka kenan amma ayatul kursi ko da ka tafi ka manta sai kai akan hanya in ka isa kana kasuwa sai kai ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan ainihin bayanin kenan daga cikin abubuwan da muka sai mu tattauna kuma mu bayyana su a ainihin wato wannan hali insha Allah sannan akwai wani abu da mutane suke shine neman taimako a wurin aljanu ko ana neman taimako a wurin aljanu tana neman aljanu ne maka wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki ne zai maka wannan haramun ne a cikin shari'ar musulunci da haɗuwar malamai amma ya danganci irin abin da kake nema idan abin da kake nema ya tsaya ga fasikanci da ya tsaya ga haramun idan abin da kake nema kuma ya kai ga kafirci to kuma nan ya kai ga kafirci ina fatar mun gane misalin waɗanda suke zuwa wurin bokaye don a yi musu kuɗi shi boka yana aiki da aljanu sai a ba boka dubu goma sai je baka wani abu sai ka je kai wanka sai kuma baka wani zobe kullum da daddare sai ka ji zobe yana cewa ruwa ruwa ruwa akwai irin wannan fa wallahi duk abubuwan da nake faɗi ba wai abubuwa ne wai kawai wai ta ba ba shiririta abubuwa ne gaskiya su boka an sai sani ai lokacin da muka yi waɗannan laccocin yau shekara goma da ta wuce a nan kongo hankalin su ya tashi nan suka gudu suka je sai gaya wa sarki suka ce ga wani dan baki ya zo yana zagiyar su abin da aka kenan a nan nan shi shekara goma ne ba wata ɗewa aka yi ba menene ba ana bayyana abin da yake faruwa ne in ka je wurin boka kana neman kuɗi zai karɓi wani saman wasu 'yan kuɗi kaɗan ne sai baka zobe dare na yi sai ka ji zoben nan yana cewa ruwa ruwa ruwa zobe yana magana sai a ɗibi ruwa ana zuba mishi sai ka ga can sai ga kuɗi far shi nan sai tattara abu mishi sai ga mutum baya aikin komai amma ga falla-falla motoci da abubuwa yana ta yi shi ne sai ka ga an ce a gidan akwai wani ɗaki ko matan shi ba sa shiga tsafi yake yi na ɗaya kenan na biyu ko a bashi wani magani a ce ya je ya zuba ya yi wanka ya yi kaza to abin da yake faruwa Allah ya ji dan dan sai ya bayyana sirrin abu ya ce ba wai zoben ne yake zama kuɗi ba ba ruwan ne yake zama kuɗi ba amma asalin shaiɗanin da bokan ke aiki da shi shi ne ke saka ƙananan shaiɗanu aljanu marada a farid sai su je su fato kuɗin jama'a sai su kawo sai ka rubu cewa wannan ne ya zama kuɗin dan fodiyo ya ce in ka ci waɗannan kuɗin zaka biya ranar kiyama don haka jama'a kun ji sirrin ko kuma a ce mutum ya wanka ga wani garin magani da ya yi wanka ya rufe ban ɗakin ya je buɗe da safe sai ga ya cika da kuɗi zuwa suke su fato su zo su kawo to duk in ka ci za biya ranar kiyama ga shi kaga ka wa Allah to yanzu irin wannan neman taimako na talauci a wurin aljanu to wannan kafirci ne domin wake azurtawa haka ka je neman taimako na haihuwa a wurin aljanu Allah ne yake halittawa Allah yake bayarwa sai ka nema a wurin shi na fatar an gane to waɗannan suna daga cikin kurakurai da ainihin mutane suke yi kuskure na biyu a istiazatu bil jinni neman tsari da aljanu sai ka ga tsohuwa ta zo za ta zauna sai ta ce to masu yin kuran aikin gafara a'a babu kin kuskure ba wani mai wuri sai Allah in kika zo za ki zauna sai ki a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq Allah ina roƙonka ka masu cike daga albarka da albarka ka tsare ni daga sharrin halittunka sai ki zama ki tsohuwa amma sai kaga dan tsoho zai zauna to masu wuri za mu fara noma bana za mu fara eh, noman abinci ku muna aiki fara. kana neman su tsare ka kana neman kiyaye wasu daga sharrin su a aka nema daga Allah an nema daga Allah sai Allah ya wafa su shi ke nan sai su baka wuri ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga cikin kuskure na gaba da mutane suke shine azab'u lil jinni yi wa aljanu yanka yiwa wa aljanu yanka kamar da muka faɗi shine ta hanyar aje wuraren boka in aka je wurin boka sai boka ya bada sife shi ya ba da irin ayyanawa yana da hanyoyin da za mu zo faɗi yadda ake gane boka da bambancin malamin sunna a ya kamata in tsaya bayani don wasu suna ɗaukar cewa duk malamin da ya ce yi yanka boka ne a sunna ta yarda da yanka amma babu ayyanawa in mutum ya zo ya ci algafata malam a yi mini roƙon allah zan tsaya takara ko kuma ina da neman aure da nake ko kuma harkar kasuwanci Allah gafata mala ai muna addu'a da farko tukuna sunna ta yadda ka je wani malami ne ko ba malami ba wanda kake gani mutumin kirki ne maka addu'a domin ba malami ne kawai fa Allah ke karban addu'a shi ba yanzu wani tsoho yana nan a cikin muciyar nan ko daurawa wata tsohuwa tana nan a cikin muciyar nan ko daurawa wani ya ce ko wani ne baka san su ba domin ka'idar a wurin Allah ba wai babban gida bane ba babban mota ba fakafakai bane ba katon carbi bane a tsarkin zuciya da tsarkin abin da ake ci yanzu sai ka shiga cikin daura wannan ko kaji ko marmara wata tsohuwa tana nan yau kwanan ta biyu karshen ta bata ci abinci ba bata da wanda zai bata to kaga duk dan abin da ta samu ta sa a baki halal ne mata domin ne don sadaka aka bata ko kyauta to halal ne gare ta to irin wannan tsohuwa karshen ta Allah ya yi rijista ta cikin bayan shi na gari da ka je ka same ta in nake min addu'a ba malama bace da ta ce to ɗana Allah ya biya maka bukata Allah ya biya maka bukata Allah ya kare ka nan sai ka ga abubuwa suna ta zuwa ko ta ina ka gane wannan shari'a ta yarda da wannan mutumin kirki malami ne ko ba malami ba shari'a ta yarda a je wurin shi don yayi addu'a sahabbai su ne wa annabi haka sahabbai su ne wa su haka wannan daidai ne to idan ka zo sai ce to zan yi maka addu'a kai ma ka je ka yi dan kar ka ɗauka kwangila ce ka bayar ka koma kai tabbaci shi yana ta yana addu'a a ka je ka yi shi ma yayi sai ce maka to ka samu wani abu ka je ka yi sadaka ko ka je ka yanka wani abu da ya sauƙaƙa rago ne ya samu kaza ce ta samu a sa ne ya samu ka yanka saboda Allah ka yi sadaka to wannan ya halatta jama'a amma in ya ce maka bakin doshi ka samu ɗan kwikwiyo ka yanka a samu jarirai haihuwar makon nan to wannan matsafi ne to ku bambance yanka idan dan Allah za a yi ya halatta amma in ba dan Allah ba ne al'imamu muslim ya rawaito sahihin hadisi a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la'anallahu man zabaha li Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ba saboda Allah ba to me yake nufi ba saboda Allah ba wanda ya yanka dan tsafi ko dan wani abu da zai kishiyarci Allah to mutum ya tashi yanka ya yi ne don ya ci fa wannan ma dan Allah ne ko ba dan Allah ba dan Allah ne domin Allah ne ya halatta a ci sai kuma ka yanka dan Allah ya halatta sannan da sunan Allah ya halatta ina fatar an gane sannan yanka jama'a ba sai malam ba kowa zai iya yanka ko namiji ko mace ko yaro ko babba matukar yana da hankalin shi musulmi ne bismillahi wallahu akbar ko da wuka ko da aska ko da reza ko da dutse mai kaifi ba lallai ne a ce wai yanka sai da wuka mai kota ba ko aka yanka da wukar da bata da kota ba za a ci ba wannan duk ba karatu musulunci bane shirme ne kawai wai mace ba za ta yanka a ci ba sai tana da ciki cikin ma kuma sai na ɗa namiji wannan duk hayaniya ne ya kusa kuka gane cikin da namiji saboda za ta yanka muku kaza sai ta je an yi x-ray an yi kaza an gano cewa namiji ne kaza a ga ta zo tana kiwo dabba ta kasa ta je ta yanka ta annabi ya ce a ci mace ce ta yanka baiwa kuma da dutse mai kaifi kun ga dutse yana magana kota Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan abubuwan jama'a kaɗan daga bayanan da ainihin za mu gabatar kenan dangane da abin da ya shafi azabu lighairillahi yanka ga wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba wata mas'ala mai muhimmanci ita ce shin aljanu ma kamar mu mutane ne ƙabilu-ƙabilu addinai-addinai yaruka daban-daban amsar ita ce eh aljanu su da kansu suka bayyana jama'a an fahimci wannan da kyau in ka karanta suratul jinni ta yi bayanai ka karanta suratul jinni tun daga aya ta ɗaya har zuwa aya ta goma sha biyar za ka ji dalla dalla sun bayyana kansu da kansu shi yasa za mu amfani da wannan damar mu ɗan taɓo kaɗan daga karatun da ma'anar don ka samu wato abin da bature ke kira overview wato ka samu ɗan faɗaka da ɗan wayewar kai game da aljanu ɗin nan ya suke saboda kamar yadda nake faɗi kullum ana suranta aljanu fa ba a yadda suke ba a cikin aljanu akwai musulmi akwai momini akwai kirista akwai bayahude akwai bamaguji akwai hausawa akwai fulani akwai yarbawa, akwai inyamurai akwai turawa akwai indiyoyi duk yadda muke haka suke kuma ka gane mutanen da ke kasar hausa hausa suke ko to aljanun kasar hausa na hausa suke a kasar hausa mutanen da ke sokoto sokotanci suke to aljanu sakkwata ma sakkwatanci suke aljanu zazzan zazzaganci suke na katsina katsinanci suke na kano kananci suke don karka ruɗe sai ka ji an zo ana magana da aljanu matar da ainihin take da aljanu a jikinta sai ka ji bahaushiya ce amma sai ka ji kuma aljanu yana turanci ita kuma ba ta jin turanci to yaya aka yi a aljanun bature ne zai shige ta a yi juyin duniyar nan ya hausa sai ce baya ji duk yadda za a yi da shi da ya zo ya fara magana namiji ne shi ita kuma mace ce sai ka ji muryar ta juye ta zama muryar namiji to dan kar ka ɗauki aljanu cewa ai su wasu ƙabilu ne da ba a yadda mutane suke haka suke amma ji abin da qur'ani yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول ففيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الجنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا الله أكبر وما يتتي سورة الجن آيه يقول goma من biyar أتتأيتوا farkonta تفسير tattakaice جماعة in uhiya ilayya ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa wa duniya baki ɗaya ka ce an yi mani wahayi annahu istama'a nafarun min aljinn an samu wasu tawaga daga aljanu sun zo sun saurari karatun alqur'ani da suka saurara faqalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani qur'ani da ake karantawa mai burgewa mai ban mamaki mun yi bayanin wannan aya a baya yahdi ila rushdi shi alqur'anu yana jagoranci zuwa ga hanya ta shari'a fa amanna bihi dan haka mun yadda da alqur'ani jama'a kun ji waɗannan aljanun kar ku manta jama'a ta jiye musu ne in ba ku manta ba an turo su ne su je su binciki me ya faru a duniya in sun je sararin sama ɗauko rahoto sai su ji an tsare ta kamar da za su wasu faɗa amma da suka zo suka ji annabi na karatun alqur'ani sai suka yi me sai suka ce fa'aman na bi sai muka yadda da shi jama'a kun fahimci wannan da kyau shi yasa hatta mutane in aka saukar da annabi alqur'ani ya yazo ga taron kafirai sai ce ya ko shawa. ubangiji na ya saukar min da alqur'ani ko kuna so a karanta in suka ce in eh, sai karanta in suka ce yau ba ma so sai ya wuce jama'a ba a yi wa'azi dole in mutum ya ce kar ku wa'azi kofar gidana sai ku ce ranka dade Allah baka hakuri ba a yi dole in ce kai ku ɗaura lasifika kusa da gidana sai ku ce shi kenan sai ku ɗaura wani gurin ba a yi wa'azi dole sannan ba a buga kasar dole ga shagonka ga shagon kirista sai ka je ka ɗauko yusuf ibrahim wanda aka yi a bara sai ka je sai ka saka kana dariya wato ka ɗauki addinin musulunci demokuraɗiyya kenan wai bari ka sa ya ji zafi ran shi ya ɓaci ka ce ai ci uban shi ayya ba kai addini ba ya barna kai wannan barna haka aka yi ta yi lokacin nan wannan dan dariƙa ne sai je ya samo kasar din bakano bakano ya yi waka dan izala mugun bawa jakin banza anan la'ananne kurakin cinye naki jakakin harbe naki bindiga harbe na gabanki ni na ga bakin la'ananne shikenan ba haka aka yi ta yi ba haka aka yi ta yi wannan abu shi kuma dan izala ne da zafi sai ce ina kasabin da aka yi makurdi 1980 makurdi dan gungu dan gungun ya buga kan shi malam ya watsa kowa ma yace kafiri wuta ya buga ya tafi sai ya ce shi ma sai ka je ka dauko wannan ka danna sai ka sa kai ma sai ka ce ka ai na ci uban shi to yanzu dan Allah cikin ku uban wa aka ci a ciki kaga barna ce wannan ba addini ku kai ba barna ce wannan dimokuraɗiyya ce siyasa ce ake haka jama'a ko in ka zo ka kafa tuta wannan ya kafa wadda ta fi tsawo amma addinin da'awa ake yi in mutum ya ce ba ya so shi kenan mun kawo tarihin abubakar nan masallaci yake da shi karatun ƙur'ani yake tun da sune da gwamnati suka ce ba sa so saboda ƴaƴansu suna ji sai abubakar ya ce to shi ko ba zai rayu ba qur'ani ba amma ba zai fito ya garin sai je ya ibada shi wani gurin shi yasa yadda kullum samari suke interpreting din da'awa to misinterpretation ne yadda suke fassara da'awa kuskure ne ba da'awa ba da ƙarfi ake yi ba sai sa kullum sai mu ce duk wanda zai gayyace mu ya faɗa musu albamin nan ne na zariya zai wa'azi kar ka ɓoye ka ce a wani ne wa'azi ne daga zariya a albani ne zai wa'azi in ka yarda ya zo ya yi in baka yarda ba sai a samu wani ri'ayi mun zo zamu yi wa'azi wajen shekaru goma sha biyar ko sha bakwai da suka wuce a rika dawa fa sai aka ce a aka za ka za ka za ka za ka za sai muka ce a saka wa'azi a kasuwa a je can kasuwa kasuwa can bayan gari yan rumfuna kuce ko kuce ko haka je aka saka wa'azi su da za a musu wa'azin izala su ka za ka za ka ba shi kenan aka za ka yi wa'azi ana wa'azi malam sifika tana kai sako sai mutane kuma suna ta fitowa suna ta fitowa suna ta kafin ka ce wani abu rabin gari kusan ya dawo na. to haka abubuwan haka ake yi jama'a amma in ka ce sai yi da ƙarfin tsiya to sai a yi yaƙi rakan yaƙi sai a fassara musulunci cewa to irin addinin kenan ba haka addini yake ba ina fatar jama'a an fahimci wannan ko to haka sunna annabi ta ce haka salaf suke yi kun ga abubakar ai babban mai kuɗi ne ya isa da ƙarfin tsiya ya wa'azi a makka amma za a yi ɓarna to mu masu da'awa ne ba ɗan daba ba ne masu kiran mutane ne kira kuma ane ne yadda zai shiga a fahimta don haka ku fahimci wannan da kyau jama'a mss ne a makaranta a fce ne a jami'a ne a da'awar gari ne masu ƙungiya ne masu ɗariƙa ne kungiyar da ake da'awa ina fatan an gane sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka hana shi a fili sai aka koma ina daru arqam ibnu abul arqam anan ake sallar a koyi ran da Allah ya za a tajili ba a yi ba to amma matasa su abin da suke so to zamanin sahabban sun bayyana su Umar su Aliyu su so suke a buga in so a mutu gaba daya sai matashi ta dinne shahada eh kai kai shahada amma kuma kuke ke dakon addini in aka kashe ku suwa za su kai addinin gaba sai da aka zo za a yi guda biya. an kori su annabi daga gari an wulakanta su an ci zarafin su yau kuma sun taho za su yi umara mutumin da ya sawo farin kaya sawo harami ya taho yana labbaikan lahumma wannan da faɗa ya taho amma kama a ce fa da zazzagi ne dan zariya ya taho fa sai a je can wajen yin fi'i sai a tare shi ya hango zariya fa dun rimaye sun mai barka da zuwa sai a ce fa yaya ta ce in ka shigo za a yaki za a zubar da jini manzo Allah ya ce a uzu billahi ne ba an yaƙi ba ne ba an zubar da jini ba ne me kuke nufi sai suka ce za ka aiko da wakili sai suka aiko da wani suhailu dan amur suhailu ya zo to me kuke nufi ya ce mutane na mutanen maka sun ce bana ba ba umara ba za ka yi umara ba sun soke umara manzo Allah ya ce mun sa haramin ga dabbobi mun zo ya ce sun soke manzo Allah ya ce ya yarda sai sahabbai suka fara subhanallah subhanallah umar ba gani ba ya manzo Allah kai fa kace Allah ya nuna maka mun shiga muna kaza kaza kaza kaza manzo Allah yace ku yi hakuri sai ka ce a zauna a rubuta sulhu sai aka zauna sayyidina ali shine sakatare jama'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban sakatare Ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai wannan kafiri ya ke tsaye ce cap dijan wannan munafunci ne mu ba mu san wani bismillah ar-rahman ne mu abin da muka sani bismillah ma iyaye da kakanni ba wani ar-rahman rahim wannan kirbi da muhammadu ne aka lallashe shi da kyar aka bar bismillah nan sannan aka fara rubuta hadha ma salaha fihi suhail ibn amr رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine sulhun da Suhailu dan Amr wakilin mutanen Makka yayi da Muhammad dan Abdullahi manzan Allah sai Suhailu ya sake miƙewa tsaye ce cap ya yace ai mu manzan Allah yace mu abin da muka san ka Muhammad dan Abdullahi yace dama ba manzan Allah ne ta kawo kici mun ba mu san wani manzan Allah ba mu Muhammad dan Abdullahi sai da Allah ya ce wa Aliyu kai ya ce eh ka soke rasulullahi din Aliyu ya ce tabdija wallahi sai dai a fasa sulhu ya ce soke rasulullahi ya ce a kai ya zafi malam Umar ya miƙe tsaye buga tebur ya ce kai ba manzo Allah bane ya ce ni manzo Allah ne ya ce kafirai su rinka mada sharadin banza a shiga du'a mutu abubakar ya ja shi ya ce kai ya ce eh ku rabu da shi shi zuwa Allah ne duk abin da ya shi ne daidai tanshin ya yi zafi mana aliyu ka share rasulullahi ya ce wallahi tallahi rantsuwa ba kai ya ce wallahi ba zai saki ba zai share ba Allah ya ce a nuna mai aka nuna mai yasa alƙalami ya share haka ya ce a ci gaba da rubuta sulhu kalmar farko sai su ya ce to mutane na mutanen maka sun ce daga bana ba umara sai ran da muka ga dama sai baɗi annabi ya ce na yarda na biyu dukkan musulmi in ya zama kafiri ya yi daidai annabi ya ce na yarda dukkan kafiri in ya musulunta bai daidai ba za a dawo da shi annabi ya ce na yarda zalunci tsabar zalunci mala haka amerika take yanzu tsabar zalunci haka suke annabi ya ce ya yarda sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce ka ce fa kayi mafarki ka ga muna aikin umara aminuna cikin aminci wasu sun aske kai sun yi saisaye wasu sun yi ƙwaryen molo annabi ya ce haka ne ya ce amma yanzu kuna da yadda ake haja-haja in muka shiga yanzu da ba a yaƙi ba suka ce za a yaƙi ya ce to kun ga ashe mafarki na zama ƙarya nan tun da ni na ce muku ne mun yi na yi mafarki na ga mun shiga muna aikin umara cikin lumana to yanzu tun da akwai tashin hankali kowa ya yanka dabba shi a nan hudaybiya din nan yadda kuka gani muku misalin UPE haka hudaybiya take da makka ita ma hudaybiya abin da yasa ake ce mata hudaybiya limaye ne a wurin dama alhudu ba ne to suka ce ga makka annabi ya ce a ku yanka a nan sai abu ya zama matsala malam wallahi wani rayatar da wani da yahudi yake rubutawa wani rubutu wani yahudi ya ce ya rantse da Allah ya girmama annabi a wannan gurin ya ce kuma shi dan ba zai ka bane ya ce amma wannan dalili ne da ke nuna annabi manzon Allah ne haka ce ne yasa ya ce saboda in ba dan wahayi bane ya ce mutum ba zai iya karɓar wannan wulakancin ba ya ce amma tun da wahayi ne sai ya karɓi wulakancin saboda addini ya ɗaukaka ya ce a wannan lokacin ne daga lokacin musulunci ya ɗaukaka da annabi ya ƙi yarda da wannan wulakancin to da za a yi rubu rubu a hallaka su amma ya ce sai ya yarda ya wannan ke nuna Allah ke mai magana Bai wuda ne ya faɗi wannan jama'a aka je aka yanka dabbobi nan ma fa sai da aka ga ta burza habbai suka ce su ba za su yanka ba annabi ya shiga wurin ummu salama yace in ce wa musulmi shi su ce ba za su yi ba sai ta ce ai ba za su fahimce ka ba kai ka fara yi yana ba da kanshi aka aske sai kowa ya bayar aka yanka waɗannan hadaya a nan aka dawo ana ƙuni da ɓacin rai baɗi shekara ta zo za a cika alkawari kenan za a je a yi ne za a je a yi umara aka tafi aka je aka yi umara aka shiga makka lafiya lau cikin lumana to da aka je za a shiga makka annabi tun da ya gane abin na kafiran nan yan dimokuraɗiyya ne sai ce to bari ka gani sun ta yada jita-jita cewa kowa ya fito ya kewaye ka'aba muhammadu ya ɗibi ya'yanku ya kai su madina garin annoba ya tiriba suke cewa garin a lokacin ya tiriba garin nan kufurci garin bakin ciki duk sun ce suka ce ku zo ku gansu da nan ya je wannan jita-jita sai ce kowa ya fito da kafaɗa shi in ka ɗaura zanen in ka zo mayafin ka karfa kafaɗa ka sai ka ɗaure kafaɗa ka ta ɓangaren dama sai ka fito da mayafi ta ƙasa sai ka yafa sai a gabcin ya nan saboda za su sanya ba hagu da su suna kewaya ta to an kiwo su ana kallo sai a ga ana ana ana fi malam ga cinya hannun hawa hawa sannan sai annabi ya ce in suka zo kewayawa kewayawa farko su yi sassarfa su ɗan yi tsalle a gane waɗannan fa da gaske suke wanda ya rane zai yi tsalle wanda ya kanja kanjame za a ga cinya hannu ta cika to kun ga abin haka aka bi musu to sai suka firgita suka ce ashe ma duk abin ƙarya ne ma jita jita ce aka zo aka yi umaran nan haka annabi ya juya ya tafi da sahabbai ana nan sai wani musulmi da ya musulunta a makka ya ce wallahi ba za a yi zaman madina ba shi ba sai ya biyo annabi da ya biyo annabi ya zo madina ya zo ya zauna yana zaune sai ga wakilai biyu daga makka an zuwa da annabi da kwafi to ga shi kai kasa sa hannu fa cewa duk wanda ya dawo wurin ka za a mai mana da shi don haka an ce a dawo da shi manzo Allah ya ce ga dan ku ta sake shi sahabbai suka ringa cewa subhanallahi a bada musulmi zuwa ga kafirai manzo Allah ya ce ba zan zama dattijan banza ba tunda na sa hannu ya ce ku je aka tafa shi gaba shi kuma bawan Allah sai ya hakura aka kama shi tiriyan tiriyan aka tafi ana zuwa daidai wurin da ake kira zulu ulaifa abiyaru ali kenan daga ka ta bayan garin madina kamar daga nan muciya zuwa zaɓi haka ta zara gurin take an gane wannan da kyau ko ana zuwa daidai wannan guri sai suka zauna suna hira da su biyu da aka sa su kamo shi da shi kamanne sai ta saki jiki da su <laughs> gogon ashe yana plan ne alka'ida ne <laughs> ya mutane mana da aka zauna ya shiru sai dubi takobin da ke hannun ɗaya daga cikinsu sai ce amma takobin nan naka ya ƙeru ya kamu gani ya karba ya duba ya duba sai mayan mai masha Allah kaga wancan sai sake kwantar da hankali da zance zance sai ya ce mu ga takobin nan naka da Allah da ya duba ya duba sai dubi cikin biyu waye ya fi karfi sai dubi katon ciki kun tattara mishi eh, da ya kifar da wannan ragon sai ya zare da gudu sai ya dawo madina ya ga madina ta fi kusa fiye da makka ya dawo wurin annabi hajaran majaran annabi ya ce lafiya ya ce ya kashe ɗan uwana ya ce to zauna ya ce ni dai ba da tidan banza ba ne kun zo kun ce in ba ku shi na ba ku to tun da kokari ya faru to zauna kai ma a zuwa tafi da kai kun ga datta ko <laughs> to wannan guda ɗaya da ya san yayi wannan abu in ga can dole zai tafi maka ba nan kuma ba zai dawo madina ba sai zama shi a nan zulu laifa ga takobi idan ya ji mutanen maka sun ta su je kasuwanci sham sai bar su sai sun je sun yi kasuwanci sun ci riba an yi tsarawa sai fito ya bubbuke na bugewa ya kwashe kaya koma daji ya zauna shi kadai a gari to can sai ne sake zuwa shi ma sai sai suka haɗu sai suka zama biyu to sai suka fara karya jalin mutanen makka su ne yanzu ba da umarnin annabi suke ba gwamnatin kansu ce suka kafa haka ne ko kuwa ba gwamnatin makka ba ba kuma ta madina ba wata gwamnati ce a tsakiya nan to yanzu ya za a yi kenan da mutanen makka suka ga wannan abu fa ya kai mai sharrin to kada ya kai ma halaka ko haka ba shi yake cewa sai suka turo wakilai dan Allah Muhammadu takardar yarjejeniyar nan a soke ta mutanenka da ke daji nan don Allah su dawo gari su zauna su bar mana hanyar mu. annabi ya ce to ai haka suka ce to ai dole ai haka ran nan suka sa da kansa aka yayya ga takaddar to tun daga ran nan musulunci ya samu cikakken yanci me ya ja wannan jama'a hakuri bahaushe ya yi gaskiya da ya ce haƙuri cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne bana da na tara wasu samari yan Kano a kofar Ka'aba ne musu wa'azi na ce kun ga hakuri shi ya kai mu ga wannan hali amma ba hakurin mu ba hakurin annabi na ce a wannan gurin annabi yake sujuda aka zo ka ɗibo kashin dabba kuma da mahaifa da jini aka watsa mai aka aka yi mai wulaƙanci amma da ya haƙuri sai gashi yau ana ɗaga murya ana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah sai na ce wallahi ni buri ɗaya nake da shi da zai yi. na ce kawai da zai yi a raya su abu jihal da su abu lahabi a kafa musu kujera a nan su kalli musulmi suna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da an gama more musu Abin da kuka ce ba zai yiwu ba Allah ya yi amma me yasa ya yiwu saboda hakuri to shi yasa samari sai kun yi hakuri kada shamatatul a'da ta rinka damun ku in kuka zo za ku yi abu aka ce ba za ku yi ba kun zo za ku kafa wa'azi sai a a ce ba za ku yi ba sai ku ga cewa to in ba ku yi wa'azin nan ba gobe da safa za a ce ah, dan uban mutum da me yasa bai yi ba kar ku da wannan zagin ku rabu da su ake lalatar da tunanin samari ke masu kishin addini shamatatul ada ai makiya za su yi masu dariya ai kaza da da'awa hakuri yake yi jama'a ka karɓi wulakanci da kaskanci da zagi da sharri wata rana sai ya wuce sai addinin Allah ya kafu in addinin Allah ya kafu ne da'awa ya ci riba ga misali yanzu dukkan mu nan wanda bai bai neman aure ya san kalmomi da yake yi na ladabi da girmamawa saboda a bashi ko to me yasa an kazo zo da'awa baka bin hanyoyin da za ka gyara mutane zai yi yanzu ka je neman aure gidan nan shi za ka aiki yaro sai ka ci kai kira min yar mayun nan ba ka kashe aure ba haka ne ko ba haka ba saboda ka yi galatsi ba ka yi magana na ladabi ba to amma in ka zo da'awa me yasa ba za ka bi techniques hanyoyi da za a ji jama'a su fahimci addini ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to mu ketare maganar da muke magana aljanu ce ta koma maganar da'awa jama'a duniyar aljanu da shaidanu Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu aljanu suka ce da suka ji alqur'ani sai suka yarda da shi sai suka ce walan nushrika bi rabbina ahada suka ce faufau ba za mu sake haɗa kowa da ubangijinmu ba ashe jama'a lazimi in ka yarda da ƙur'ani? dole ka bar shirka an fahimta in har ka yarda da qur'ani dole ka bar shirka sai aljanu suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina sai suka ce lallai ubangijinmu mai girma ya ɗaukaka mattakhadha sa'ibatan bai da mata maryamu ba matar shi bace Allah bai da mata wala walada kuma Allah ba shi da ɗa annabi isa ba ɗan Allah bane uzairu ba ɗan Allah bane mala'iku ba 'ya'yan Allah bane kun ji aljanu da kansu sun tsarkake Allah daga me daga mata da ɗa ba shirka sai suka ce wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shafafa wawayen mu ne dama suke kasassaba ga Allah wawaye ne suke faɗin kalmomi na wawanta ga Allah duk wanda yace Allah na da ɗa Allah na da mata yace Allah na da abokin tarayya suka ce wannan wawa ne dama wawayen mu ne suke amma mu mun musulunta mun yarda da Qur'ani to babu sauran wauta an gane وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا sai su aljanu suka ce mu mun tabbatar da cewa har abada wato lan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba mu abin da muke zato a da shine mutane da aljanu ba sai wa Allah ƙarya shi yasa duk wanda yazo ya ce shi bawan Allah ne sai mu bi shi kun gane aljanu suna son su faɗi dalilin da ya sa suka faɗa sai suka ce da su sun ɗauka cewa mutane ba sa ƙarya aljanu ba sa ƙarya don haka duk wanda ya ce shi wali ne shi salihi ne shi ne shehi mai ruwa shi ne shehi mai buta shi ne shehi mai tulu sai su yadda sai su bi shi me yasa saboda su sun ɗauka mutum baya wa Allah ƙarya aljanu ba su yi wa Allah ƙarya abin ya batar da su kenan yanzu jama'a mu ma jahilan mutanenmu ba haka ba ne. yanzu kowa ya ce jikan annabi ne sai a bi kowa zai ce shi ma kaza ne sai a bi saboda me saboda ana daukan cewa mutum mai siffa kaza baya ƙarya wannan ɗabi'ar daga baban mu Adamu muka gaje ta annabi Adamu sanda Allah ya zarge shi ne yasa ka biye wa Iblis ni na ce kakkaci bishiya kai ka ci me yasa sai ya ce ai ya rantse mana ne da Iblis zai ce wa ya billahi la ilaha illa huwa ba Adam ni masoyinka ne ka ci kawai to da adam ya ji an rantse sai ce ni na dauka ba a rike sunan Allah a rantsuwa da ƙarya shi yasa sai na dauka gaskiya yake ka ji abin da ya yaudare ni yanzu ma abin da ke cutar mu da yawa da mutum ya zo ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka ce to shikenan gashi ashe dindin mutum macuci ne amma ya kama manyan manyan sunayen Allah to aljanu suka ce abin da ya batar da su kenan sun ɗauka cewa aljanu ba sa ƙarya ga Allah mutane ba sa ƙarya ga Allah shi yasa sai suka bata wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum raqa kuma suka ce saboda an samu wasu mutane suna jin tsoron aljanu sai wannan abu ya karawa aljanu din girman kai da kuma batar da mutane aljanu dai har wa yau suka ci gaba da cewa wa ko wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atha a ahada jama'a wannan shine karshen kasar na uku za mu saka kasar na hudu insha Allah